jama'a musulmi barka mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na juma'a ashirin 24 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara bakwai wanda ya dace da sha biyu ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida sha uku sha uku ta wannan shi ne darasi mai lamba ta dari da ashirin da tara insha Allah a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wanda muke wata ke da suna alkur'ani mai ujizoji idan ba manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma mun kwana kan ayoyi na 159 zuwa da 62 za mu sake sauraron waɗannan ayoyi insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka kwana على رما فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بارك الله imam musulmi idan ba manta ba a cikin waɗannan ayoyi a jiya mun ji cewa Allah maɗaukakin sarki yana ainihin wato gargadi ne ga waɗanda ya ba su ilimi na sanin abin da ya aiko na bayani da shirya domin bayansa su ainihin wato fahimta kuma su shirya amma su kuma sai suka ɓoye wannan ilimi suka ki bayyana wa mutane hakikanin saƙon da Allah ya aiko a karantar da bayansa wala Allah sai suka je ma suna karantar da sabanin wannan kamar yadda zamu zo mu ji bayanan a yau insha Allah Allah madaukakin sarki ce to irin waɗannan mutane to lalle la'anar Allah ya tabbata a kansu a yau ne insha Allah zamu zo mu ji me ake nufi da la'ana sannan kuma idan aka ce Allah ya la'ani mutum to wannan mutumin ya zai zamo kenan me zai zama sakamakonsa sannan Allah ya ce wa yal'anuhumul la'inun kuma dukkanin masu la'ana su ma sun la'ane shi to su wane ne sauran masu la'anar da aka kira a nan sannan ka yaya su ma suke la'anansu a nan ne za mu zo mu ji wata matsala da malam zai kawo al'imamul kurtubi a kan cewa to idan aka samu wato waɗanda suke ire-iren shi to shin su ma za su la'anci junansu ne ko ko su ba su daga cikin jerin masu la'ana duk za mu zo mu ji wannan insha Allah amma dai yake Allah mai tausayi ne sai Allah yake amma duk wanda ya ji wannan ya dawo ya nadama ya gyara abin da ya bata a baya ya bayyana gaskiyar da ya boye ya nuna wa mutane abin da ya karantar da su wanda yake sabanin shari'a to waɗannan Allah madaukakin sarki zai musu aikin tuba zai gafarta musu domin shi Allah dama daga cikin sifofinsa da sunayensa shine mai yawan tuba kuma mai jin kai ga ainihin wato bayansa amma duk da haka idan aka samu wanda ya kangari shi ya ƙi komawa ya gyara abin da ya ɓoye ya gyara fatar wanda ya yi wa mutane da irin waɗannan Allah maɗaukakin kai ce in suka mutu a wannan halin to lallai tabbas su kam la'anar Allah to za ka ainihin wato ci gaba da tabbatuwa a kansu da mala'iku da mutane baki ɗaya za su dawama a cikin wannan la'ana wanda yake tabbatar da su a gidan wuta Allah ka tsare Allah ya ce babu kakkautawa babu sassauci da za a yi musu ko na miskala zarra akan wannan azaba da ainihin za a ci gaba da yi musu sannan ba za a yi saurara musu ba Allah ya kyauta kai tsaye za mu tafi zuwa ga masa'i da alimamu abu abdullahi ya kawo karkashin waɗannan ayoyi aya ta farko fadin Allah madaukakin sarki innal ladina yaktumuna ma anzalna Allah yake lallai tabbas waɗanda suke koye abin da muka saukar alkitman wato shine mutum ya koye abin wannan abin akwai shi ma'ana Allah ya saukar da bayani wanda za a karantar da bayinsa domin su san menene dokokin Allah sannan walhuda da kuma shiriya da bayi za su ainihin wato san wane ne Allah ya za su bauta wa Allah su sun san wannan gaskiyar sun san wannan bayanin sai suka ɓoye shi Allah ya ce duk wanda ya samu kan irin wannan hali min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan da Musa Allah madaukakin sarki muka muka yi bayani warewace na waɗannan dokoki da shari'a a cikin littafin nan wato littafin da muka baiwa annabawan da suka zo suka shirya da mutane a kai to irin waɗannan mutane ula'ika la'anuhumullah su ne waɗanda tsinuwan Allah la'anan Allah zai ainihi wato tabbata a kansu wa yal'anuhumul la'inun sannan duk wani ne tsinuwa to shi ma zai tsine musu zai la'ane su malam ya ce fihi sab'u masail wannan ayan kadai akwai masail guda bakwai a karkashin ta al mas'ala ta farko yake akbar Allah ta'ala annal ya yaktumu ma zala min al Allah maɗaukacin sarki yana ba mu labari cewa lallai duk wanda yake ɓoye abin da ya saukar na ainihin wato bayani wal huda da kuma shirya to mal'unun irin wannan mutumin la'ananne ne sai ce waxtalaku manil muradu zalik malamai sai suka ƙaru juna ilimi akan cewa to wa ake nufi da wannan ne wane ne wannan wanda aka ce an saukar da shari'a amma ya ɓoye shi faƙila sai wasu malamai suka ce ahbarun yahudi malaman yahudawa wa ruhbanun nasara da kuma fastocin kiristoci waɗannan su ne jagororin addini ko ma'ana su ne ake jin saƙon da Allah ya aiko domin mutane su sani su san Allah su bauta wa Allah babu wanda zai yi wa bayan Allah wannan sai malaman su jama'a ana fahimta ko malaman farko a cikin kowace al'umma kuwa su ne annabawan da Allah ya aiko da saƙonni kaga ai babu wani malami kamar shi a cikin hasken abin da annabawan suka karantar to a ciki ne su malaman suke dosana sai su ma su ci gaba da karantar da wannan sako da Allah ya aiko annabawa da shi to duk wanda ya samu kanshi a cikin malamin yahudi ko malamin nasara amma ya rinka koye wannan karatu to su ake nufi a cikin wannan aya alladina katamu waɗannan malaman yahudi da nasara su ne suka ɓoye amra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al'amarin annabi muhammad da Allah ya bayani a cikin littattafansu kamar da muka fara bayani a jiya ko mana yace wa qad katama al-yahudu amra ar-rajmi har ila yau daga cikin abubuwan da yahudawa suka ɓoye na gaskiya da Allah ya saukar a cikin littattafansu akwai al'amarin jefe mazinaci wato mazinaci idan aka kama shi a cikin yahudawa to littafinsu ya ce in dai magidanci ne a jefe shi ina fatan gani to wata rana sai su yahudin suka je suka yi taro waɗanda suke manyansu da su waɗanda suke malumma cewa ya kamata wannan dokan a yi mata gyaran bawu ba zai yi a ce babban mutum a kama shi ya yi zina kuma a jefe shi a idan ƙananan mutane ba da haka abin da za a yi idan manya a cikinmu suka samu kansa a wannan kasassaban to a juya hukuncin Allah a kai amma an common talakawa ne to su a ji a zartar musu da dokan Allah malamai ya kuke gani sai suka yi dugun sai manyan mutanen na sai suka ɗibo kuɗi da take kun ga kuɗi kun kuka canza ba a ba ku in kuma kuka ce ba za ku canza ba to shi ke na jiska ya? Ah, tuni tuni an canza ma <laughs> kun ga malamai yahudu ko wato su sai dai ba su ga duniya ba da haka sai suka canza wannan al'amari to me zai faru bayan zuwan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana sai aka samu wani babba daga cikin su su Yahudawa sai aka kama shi yayi zina to sai suke ganin bari su je su samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ce mishi yayi hukunci akan wannan mutumin idan hukuncin da yayi ya dace da abin da suka yi na son zuciya to mu karba mu ce dama haka yake a littafin in kuma ya faɗi na asali mu ce ba mu yadda ba haka ko suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake annabi yana aiki ne da wahayi ba da san zuciyar shi ba suna zuwa mishi da wannan dokar a da wannan matsala sai ce su je su dauko littafin su a karanta hukuncin irin wannan laifin abin duk da aka karanta a littafin su shi za a aiki kaga ya gama da su bai gama da su ba da aka je sai aka dauko littafin to sun san manzon Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba Ummiyi ne kamar yadda Allah ya sifanta shi kaga daga cikin irin abin da aka ce sun sani a littafin su ko tun a cikin littafin su Allah ya ce annabin karshen zamani Ummiyi ne la yahsubu wa la bai iya lissafi ba bai iya rubuta rubuce ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ummiyi din wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan to sai suka kawo a tauran to shi malami ɗaya daga cikinsu da ya buɗo daidai wajen da aka faɗi hukuncin sai ya sa hannun shi sai ya danne kan ayan jifa sai karanta gaba ya tsallake tsakiya sai karanta baya haka cewa cewa nan ko to bai san a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda su ma tsofaffin malaman yahudawa ne su ba suka yi suka musulunta ba <laughs> ta gani suna jin karatun sai suka ci kai ba daidai bane kuma sun san irin cuwatuwan da suke yi kawai sai ya matso gaba sai sai ya za Allah tsaya wannan karatun a sake biya shi ya ƙara karantowa ya tsallake ya yi gaba sai ce ya ɗage hannun shi yana ɗage hannun shi sai ga ayar jifa ya ce kaga abin da yake cikin littafin ai mu mun san kwanan zancen makircin nan duk mu muka goya musu <laughs> yawwa don haka ba daidai ba ne da abin da suka karanta manzo Allah ya ce to shikenan tunda yanzu ga aya ya fito karara an ce a jefe mazinaci a kama shi a je a jefe shi to daga nan ne fa sai suka rasa rai wasu masu sauran hankali suka ce dama mun gaya muku kan ku kawo wannan hukuncin gaban shi zai yi hukunci da gaskiya kuma ku kun san haka to a shayi maganar nan da malam ya kawo ya ce wa kad katamal yahudu amran rajini to shine wannan abin da ya faru da suka koyi kaga ya tabbata su ne masu ɓoye hukunci da Allah ya saukar kenan da haka da su Allah yake yi wakila wasu malamai sai suka ce eh ana yi da su ɗin tabbas amma kuma dokan bai tsaya kansu ba dokan zai ci gaba da aiki akan duk wanda zai ci gaba da ɓoye gaskiya kamar yadda su suka ɓoye to shi ma la'anar Allah zai ci gaba da tabbata akan shi da ainihin wato la'anar masu la'antar la'anannu kamar suwa kenan kamar waɗanda za su koye gaskiyar da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa alihi kaga abin zai zo har cikin wannan al'umma kenan ko shi ma yake murad wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan aya kullu man katama al-haqqa duk wanda ya boye gaskiya to hai ayan nan ta hukan shi da haka sahiya ammatun dokan wannan aya ta gane kowa da kowa cikin yahudawan ne ko ko cikin nasara uwa uba cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa fi kulli man katama ilman duk wanda ya koye wani ilimi min dinillahi a cikin addinin Allah yuhtaju ila bastihi za wanda aka neme shi da yayi bayanin wannan ilimin ya yin bayanin shi to Allah ya tsine mishi Allah ya la'ane shi kuma wannan magana ne abin da yake daidai da haka kowaye idan ya ɓoye gaskiya a cikin yahudawan ne ko nasara ko cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan tsinuwa tana akan shi Allah ya kyauta mala yace wa zalika mufassaru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayin zai fito karara a cikin zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da muka yi bayani a jiya wanda al-Imam Ibn Majah ya fitar manzo Allah yace man su ila an ilmi duk wanda aka yi wa tambaya akan abin da ya shafi ilimi fakatamahu ya koye gaskiya to ku kiyaye jama'a abin da ake nufi da koye gaskiya fa ba wai sai dai kawai wanda ya shiru ba ya yin magana a ko da ya yi bayani amma kuma ba gaskiya faɗa ba abin da yake kan zuciya ya faɗa shi ma ɓoye gaskiya ne ina fatan jama'a an gani da haka manzo Allah yake faka ta mahu ya ɓoye hakika ya bayyana abin da yake ba daidai ba to aljamahu Allah yawmal qiyama ranan tashin alkiyama Allah zai mishi takunkumi za a sa mishi face mask ko nose mask ranan tashin alkiyama bilijani min nar da wani irin takunkumi wanda aka ɗauko daga gidan wuta Allah ka tsare mu. wato shi daga dandalin alkiyama kowa zai fara gane shi ga malaman nan masu ɓoye gaskiya saboda ana ganin shi za a ga wuta na babbakan wato fuskan shi ko bakin shi alaman an mai takunkumi da wuta ke Allah ya kiyaye Abu Hurairah ya bada wannan labari da sahabi Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda Alimamu Ibn ibnu majah ya fitar da hadisin kamar yadda muka ce malamai sun bibiyi hanyoyin hadisin sun tabbatar da cewa hadisin ya kai labari insha Allah ko da shike kowace isnadi akwai wasu matsaloli da malamai suka fitar amma bi majmu'i turuqihi ya tabbata insha Allah sai ce wa yu'ariduhu qawlu Abdullah ibn Mas'ud abinda zai kara wato warware wannan magana shine maganar sahabi abdullahi kan masu da yake cewa ma anta bi muhaddisi qaumin aw qaw ma anta bi muhaddisin qauman haditha la uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan to yana son ya kawo mana wani irin ilimi ake nufin mutum ya boye sahabi abdullahi kan masu da yake cewa kada ka gaya wa mutane karatun da iliminsu ba zai fahimce shi ba idan ka koyar da su karatun da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwansu to zai zama musu fitina to nan kuma me ake nufi ko da ilimin gaskiya ɗin ne ko da ilimin da yake cikin littafin Allah ne da sunnan manzan Allah idan al'umman da ka zo karantarwa matakin ƙwaƙwalwansu bai kai ga wannan ilimin ba to kada ka fito da wannan karatun wannan na daga cikin abin da ya kamata duk wanda ya zama malami na Allah ya sani ba kowane ilimi ake karantarwa ba domin ilimi mataki mataki ne kuma an gano wannan ko mutane ne al'umman da suka fara musulunta yanzu suna kan akwai a musu tsarki da sallah da farillan alwala da abin da ke bata sallah da abin da ke gara sallah to duk sai ka ki karantar da su waɗannan ilimomin sai ka je ka fara kawo musu sabanin da malamai suka yi akan wani isnadi na wani hadisi kana cewa akwai wani rawi majhuli ne to majhuli kuwa da Allah za fahimce ka wannan karatun ma da kake mutu shi ma majhuli ina ba an gane abin da kake so shine wace sallah ake yi yanzu idan rana ta daga azhar ko raka'a nawa ce hudu biyu ana karanta fatiha da sura biyu ana karanta fatiha kadai wannan ya fiye musu a yanzu fiye da ka kawo musu wancan rikicin malaman ina fatan jama'a gani wannan na daga cikin matsalolin da muke samu a zamani irin na yau musamman da Allah madaukakin sarki ya kawo mu zamanin social media sai ka ga wani dan tamatsisi wanda bai kai wato kan farke na malamai ba amma kawai zai zo ya bayyana kanshi a matsayin malami ya rinka dauko manya-manyan matsaloli yana yin wato jefowa cikin al'umma matsalar da ba a bukatar shi al'umma ba shi suke bukata ba amma sai ya kawo ma mutane shi sai a yi ta hayaniya ana ta ana ta kace kuce kaga wannan yake nuna rashin sanin yaya ake gabatar da ilimi to ka ji sahabin manzon Allah ka ji Abdullahi dan Mas'ud yace a matsayin ka na malami idan ka zo ba ka karantar da ilimi ka karantar da mutane abin da suke bukata kuma mun fahimci wannan da ko da haka sai malam yake cewa wa qala alaihi salam shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an ba da labari yana cewa haddisin nasa bima kamu idan za ku koya wa mutane ilimi ku koya musu ilimin da za su fahimta kada ku kawo musu ilimin da ya fi karfin kwakwalwarsu saboda in kuka ba su ilimin da ilimin kwakwalwarsu ba zai dauka ba me zai faru za su jayayya za su karyata karshen ta sai su karyata gaskiya kaga me ya jawo musu karyata wannan gaskiyar kai ne ka ajiye musu ilimin da ba shi suke bukata ba yau jama'a ana fahimta ko shi yasa kowane mutawa to a san irin ilimin da ya dace da su a karanta da su Allah ya sa mu dace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasulu an yukazzaba Allah wa rasulu so kuke su karyata Allah da manzansa saboda ka kawo musu ilimin da yafi karfin kwakwalwarsu sai su karyata Allah ina fatan jama'a gani Allah ya sa mu dace shi ma yake wa haza mahmulun ala ba'dul ulum ko ga magana ko wannan ana maganan wasu ilimi ne wanda dole sai an yi tarbiyyar hankalin mutum kafin ya kai ga fahimtar shi amma in bai kai ga fahimtar shi ba sai ka kawo mishi to ka rusa mai abin da zai dauka gaba ɗaya na addini jama an gane ko ai wannan yasa kuka ga lokacin da wasu larabawan ƙauye suka zo suka musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai suka ce ya manzan Allah mun yi imani imani irin na manyan sahabbanka sai sai Allah ya a ah, ina walakin qulu aslamna ku dai ce mun musulunci ku ne dai eh ku zo ku fara jin shari'a musulunci ya abin yake ne ina fatan jama'a gane to irin haka ne misali ka je ka samu mutane a ƙauye ba su taɓa jin labarin addinin musulunci ba sai ka zo ka kawo musu addinin musulunci ka ce ku yadda da Allah ku yadda Allah ya aiko manzon Allah ya ce a yi gaskiya ya ce a sada zumunci kaga duk wannan karatun za ka fahimta an gane ko to sai ka samu wani sai zo ya ce to amma fa ni fa na ji labarin an ce masu irin wannan addinin naku kuna ce musu haramun ne a su giya to ni ko ba zan iya hakura da shan giya ba sai ka ce ba komai ka dai karɓa musulunci an fahimta ko to amma kaga wanda bai nuna a wajen da'awa ba sai ce to billahi lazi haramun ba'idun ba zai yi ba sai ce to na fasa musulunci to kaga wanne ne yafi illa kafirci shi ko ko kabira na kan giya kafirci ya fi illa wal fitnatu ashaddu min al qatl ina fatan jama'a gani ko kuma a samu mutum yana da matan shi guda shida shine sarkin maguzawan garin ya aka mai musulunta sai ce amma ya labarin matan nan ba wanda zan saki a cikin su sai ku ce kare musulunta je tukuna ya ayi wannan daga baya ko kun fahimta a hankali a hankali daga baya idan ya fara fahimtar addini shi da kanshi zai fara zuwa yana tambaya cewa to ina hukuncin matan nan nawa na ji an ce ba a yi mata sama da hudu kaza kaza kaza ce an mai fatawa Allah ya samu dace fa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a a koya wa mutane abin da za su fahimta domin kada a kaya musu karatun da zai sa su karyata Allah su karyata manzon Allah fa hukumul alimu an yuhaddisa bima yufhamu anhu wa yunzila kullu insanin manzilata Ya haka malami dole ya karanta wa mutane abin da za su fahimta ko waɗanne ɗalibai sai zai ba su ilimin da suke bukata haga misali yanzu idan da za a ce an ware wasu ɗalibai ana koya musu ulumul ala to su irin yadda za a rinka musu bayani na ilimi ba irin ɗaya ne da wannan an tara mutane bai ɗaya ana wa'azi na gama gari ba kuma an gane ko Allah yake wallahu a'lam na ɗaya kenan الثانية مسألة تبي ما في هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا wannan ayar ce Abu Huraira yake nufi a lokacin da ya taɓa cewa wallahi ba dan wata aya a Qur'ani ba da na daina baku hadisan manzon Allah gaba ɗaya. saboda ina ji wa kaina tsoro kada in hau kujeran malanta ranar tashin alkiyama malantan ya zame min matsala kada in zo faɗin wani karatu in kuskure in jawo ma kaina hanyar shiga wuta saboda annabi ya ce man qala alayya ma lam aqul fala tabawa ma qa'ada minan na? duk wanda ya faɗa abin da ban faɗa ba ya tattali mazaunin shi a wuta ku ji Abu Hurairah fa duk ilimin shi amma yana tsoron kada ya zo ya zauna kujeran malanta ya karanta saboda kada ya kuskure Ya ce ba don wannan ayar da Allah yake duk wanda ya boye ilimi to Allah zai la'ani shi to ka ga in da ya karantarwa zai shiga cikin masu boye ilimi Ya ce to don wannan ayar muke karantarwa ta ji masu yi da taka tsantsan sannan Abu Hurairah nan ne fa wata rana ya zo wani gari zai karantar da su hadisi aka ce da ya zo ya ce ƙala rasulullahi kawai sai yanke cike faɗi su ma sai da aka zo ana ta mishi gishita da ƙyar ya farfado da ya farfado ya ce ina son karantar da ku hadisi ne wanda kunni na sun jiye wannan hadisin daga manzan Allah kuma zuciya na ya haddace hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai sake faɗuwa ya shi ma wallahi karo uku aka yi haka da shi ɗan da ƙyar aka shawo kai da rarrashi da ainihin wato tausasa shi da sannan ya ce wace wallahi hadisin ne yana da tsoratarwa manzon Allah ya ce mutane uku su za a fara makamashin wuta da su a ranar tashin alkiyama ma'ana idan aka yi tashin alkiyama wutan da za a kawo domin a jefa kafirai da mushirikai da masu sako waɗanda za a fara yin test su za su fara shiga wutan wutan ya fara karin kumallo da su Allah ya ce mutum uku ne to na farkon su manzan Allah ya ce malami ne masanin alkur'ani masanin hadisan Manzan Allah ya karantar da ilimi ya yi bayani ba irin abin da bai karantar ba amma shi za a ɗauko a fara sakawa wuta saboda ne saboda Allah zai ce mishi dan wa ka karantar da wannan ilimin sai ce ya Allah dan kai ne sai Allah ce kazabta har ya kake yi innama li yuqala alim ka karantar ne don a ce maka malami uban malamai wa qad to an gama fadi a duniya da haka ka gama samun ladanka to yau tun da baka yi dan Allah ba ya Allah ya kai ayi da shi to wannan dalilin shine abin da ya tsorata Abu Huraira yana ganin anya ba shi daga cikin waɗannan malaman kuwa Abu Huraira fa to shi yasa yake jin tsoron karantarwa amma yace ba dan wannan ayan ba tunda wannan ayan ma ya zo kuma ya tsoratar da duk wani wanda yake karantarwa kuma yake da haka dole in karantar ba amma kuma da ya zo karantarwar ya ce wallahi ina da buhu-buhu guda biyu na ilimi mabambanta da na koyo daga manzon Allah ya ce duk wannan karatun da kuke cewa abu hurera ya iya karatu ya iya kuke wallahi buhu ɗaya kawai da zazzabi ɗaya karatun da yake a ɗaya buhun ya ce wallahi in na kwance bakin buhun nan in na kwance bakin zaren ce ina da tabbas karatun farko to ba zan karasa lafiya ba sai dai gawa na za a dauka abu huraira ba da haka yi karantar da wannan karatu daga ƙarshe malamai suka gano hadisan fitintinu ne annabi ya koya mashi abubuwan da za su faru bayan shi da kuma bayanin su wanene ne munafukan da za su kunno wannan wutar duka annabi ya karantar da shi kuma ya san su yace amma an shigo daman ba daman ya zo ya bayyana dan ya bayyana wannan rigima za a yi dan kai yanzu zaka zauna a ce annabi ya ce wani munafiki ne ka tsaya kana kallon shi ai ko kai ko shi ne na fata gane to kuma shi ma yana da mabiya yana da magoya baya idan aka tinkaro shi me zai faru yace yaki za a yi yace sai an yanke makoshin Abu Hurairah in na karanta da wannan hadisin yace da haka ku hakura da ɗayan kawai to kaga wannan kamar yadda muka ji a baya ashe ba kowace ilimi ake bazawa cikin mutane ba amma wani kokari yake samu wani ilimi da za a yi rikici ya zo ya ce ai dai gaskiya ne kuma Allah ya ce a faɗi gaskiya a ba ba yana da yana da ma'auni Allah ya sa mu dace to kun ji wannan kenan sai malam yake cewa wa bi hasadalla al ulama da wannan ayan ne kuma malamai suke hujja ala wujudi tabligh al ilm al haqq akan cewa dole a bayyana ilimi na gaskiya wa tibyan al ilm ala al jumla duna akhadh ajira. ajra alaihi aw al-qudrata sannan kuma duk wanda zai zo ya karantar da al'umma ilimin da ake bukata dan a san Allah a bautawa Allah to dole shi zo ya karantar da wannan ilimi kuma kada ya karantar da tunanin cewa yana jiran sai an sa mai albashi a ce malam ka zo ka rinka karantar da mutane farillan sallah ka ce ah, nawa za a biya ni in yi haka ya haka ta haramu domin Allah ya wajabta mu shi karantar da waɗannan al'umma zama an fahimta ko in ya zo ya karantar da su daga baya wani ya ji daɗi ya zo ya mai wani har tafi ta wannan ba amma kada tun farko ya ce in ba an biya shi ba ba zai karantar ba wannan haramun ne kun tuna mun taɓa tattauna wannan matsalar a baya akan ina hukunci wanda zai zo ya karantar da littafin Allah ko sunnan manzon Allah ko fiqhu na ibadat amma kuma ya ce sai an biya shi kafin ya karantar sai ka koma ka ji wannan bayanan gashi malam yake iz la yustahaqqu qudrata ala ma alayhi sai abin da yake dole a kanka to ko ba a biya ka ba sai kai shi misali wani yanzu sai ce ba zai sallar magariba an jiwa ba sai an sa mai albashi <laughs> kaga wannan ba ma wakati ba ba wanda zai faɗa ka to kamar yadda sallah yake dole a kanka dole ka kawai kai ba kuma wani kai ko na gode ba wanda zai ce maka to haka in Allah ya sanar da kai ilimi kuma kana rayuwa cikin mutanen da ba su da wannan ilimin dole ka ka zo ka karantar da su farlancin da ya gaza na wancan sallah a zahar ba da haka in ka ce ba za ka yi karantarwan ba sai an biya ka to kamar ka ce ne ba za ka yi sallah ba sai an sa maka albashi kun gane kwatance yanzu ko sai mala yake cewa kama la yustahaqqul ujirata kun gani ma ya ma kawo shi ma ake ce kamar yadda bai halatta mutum ya karɓi wani wato ujira shine sakamako da za a biya alal islam akan waye yana musulunci yanzu mutum ya zo ya ce to jama'a tun da ina musulunci ya kamata ku rinka biya na sai ce to ai kowa ma ba a biyan shi irin wannan shine abin da ake yi wa masu zuwa karban addinin musulunci an fahimta ko har aka samu yan tuwa-tuwa suka yi yawa wata yin iska ma musulmai ne amma sai su je su ce sun zo musulunta su da kan suka bada wannan labarin ba wallahi da kan suka bada wannan labarin akwai wanda nake yana faɗin haka ke lokacin suna yawon iskanci shi kawai sai su je masallaci da shi da wani abokin shi sai ce sun musulunta ne mutanen su suka biyo su shine suka gudu sai a tara musu na tarawa sai su gaba sai su ƙara zuwa wani masallacin Allah ya kyauta ba ne abin da ake yau ba duk masu zuwa musulunta nan da damar su an kakka masu makaryata ne kakkar da masallaci suke yi wa kad mazal qawlu fi hada ma da yake mun ga mun gama tattauna wannan wa tahqiqul aya huwa da haka abinda wannan ayan ke cewa shine annal alima idan Allah ya sanar da kai ilimi idza qasada kitmanal ilmi afa sai ka yi nufin ka ɓoye gaskiyar da Allah ya sanar shi ka to ka saba wa Allah wa idza lam yaqsuduhu lam yalzim at tabliq idza arafa annahu ma ghayri amma in baka yi nufin cewa dama ɓoye ilimin zaka yi ba kuma baka karantar da ilimin bane saboda ga wasu malaman suna yi to anan ba za a ce kana da laifi ba kun gane abin da ake cewa nan ma'ana in akwai wasu da suke aikin karantarwar to kai yanzu karantarwar mustahabbi ne a kanka amma in babu to yanzu kai ma fardun ne ainun alaika an gane ko sai ma ne yake amma innahu la yajuz jinta a talimin kafir al-qur'ana wal ilma hatta yusmi amma kafiri bai halatta a karantar da shi alkur'ani ba ko kuma wasu ilmomi na addini da yake musulmai suke bukatan shi har sai ya musulunta ina fatan gani ma'ana yanzu wani ba zai zo ya kasa wani arni a gaba ya ce wa yana koya mai ya ake ta da baki ba yana ta cewa ka ce a wuzu billahi na shaitanin rajim a ga mai amfani wannan babu saboda ba musulmi ba ne an fahimta ko amma in karantar da shi abin da zai sa ya imani ne to wannan babu laifi Shi shine wa in ahadun min al na tajaraka ta yi kuma a kalam Allah idan wani ya zo yana son ya ji wai me zai sa zuciyar shi ya laushi ne sai ka jajjawo mai ayoyin da suke nuna tsoron Allah ayoyin da suke nuna annabi isa ba allah bane ba dan allah bane an fahimta ko ya ji labarin daga Ƙur'ani, to irin wannan ba amma karantarwa na ya iya karatun kuma yana arnan shi saboda shi ne gwamna ko shugaban kasa ko wani minista ko wani mai gidanka wannan ba daidai bane وكذلك لا يجوز تعليم المبتدئ الجدال والحجاج لجدال ما به على العقل haka duk wanda yake mabarnaci dan bid'a wanda yake ayyin wato fatar da mutane yake cewa qur'ani zalla zai ayyin wato yi addinin shi da shi to irin waɗannan malaman musulunci da suka san ulumul jidal hasa akwai ilimin da ake jayayya da tattaunawa da da wanda yake mabarnaci to in suka san wannan ilimin ba za su je su koya wancan fataccen ba dan an koya miki an ƙara mai karfi ne da zai kara fatar da mutane an gane ko wala yu'allimu al-khasma ala khasmihi hujjatan yaqta'u biha mala haka idan ka zo zaka tattauna da wanda yake mabarnaki to ba za ka koya mai hanyoyin da ake yin a tattaunawa ba saboda kada ya amfani da shi wajen kuma ya tattauna da kai an gane to wannan malam yana kawo wasu ilimomi ne wanda su ba su ake cewa aka koye su ba an gane amma fil jumla ilimin da yake na shari'a ilimin da kowa ke bukata to shine ake cewa ba a koye shi mala yake fa yaj'alu dhalika fariqan ila irtikab al kaga wannan sai zama dalilin da zai kara kan ya kara kangara an gane ko to bayan da malai gama kawo wannan sai mu tsallaka inda yake cewa asali ta matsala ta qawluhu ta'ala da Allah yake a ah, minal bayyinati wal huda masu boye abinda muka saukar minal bayyinat wal huda to me ake nufi nan ne inda zaka ji wani irin ilimi ake magana sai ce ya ummul mansusa alaihi wal mustanbita wannan ana nufin duk wani ilimi da nassi ya zo da shi da duk ilimin da za a ɗauko ala wajen listin ba duka to ana nufin a yi bayanin bishimu lismil huda lizzani saboda dukkan su hanyar shirya ne to irin wannan shi ne, irin tambayoyi da zaka ji wato gama garin mutane suna yi sun suka zo ana koya musu addini an gane wannan ce ko duk wanda ka ji yayi tambaya to wani iskaliya ne ke cikin kolon shi musamman abin da ya shafi ibada amma ilimin da zai da amfani shi wannan baka ba shi amsa ba komai sai ka kaga hatta sahabbai sai da aka ce musu su daina yawan tambaya mara kan gado la tasalu an ashiya'a يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إن تبد لكم تسؤكم لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم kun ji irin tambayan da ba a ba da amsan shi sahabbai ne wata rana kawai sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kawai sai mutum ya miƙe sai sai ya manzo Allah yana tambaya sai ne ya yi tambayan ka sai sai ina son a gaya mun waye asalin ubana na gaskiya dan ina shakkan wanda ake cewa uwana Allah ka ji wannan tambayar mai amfani shi ile ku da suka fara wa manzo Allah irin wannan tambaya wanda ya fara wannan tambayan sai aka faɗi wani surgumin dan iska mazinaci ashe ya je ya lallaba ya yi da uwar shi ne aka samu cikin shi ai ko sai a cikin ya sai kuma fara kallon shi la illallahu illallah ba kai dan wani ne manzo Allah kuma ba zai ƙarya ba Allah ya sa an fahimta to shine kawai sai ya rasa me zai wani wata ya tashi yace to ya manzo Allah ni yanzu ina matsayin ubana ya mutu tuntuni annabi yace yana wuta ha kaga tambaya yayi kyau ko ba aiko sai waje ya fara ya mutsewa fa ina fata shine sai Allah ya ce musu ku daina tambayoyi marasa amfani wa ya sa kuke wannan tambayar yanzu yanzu wannan tambayar ɗaya yake da wanda zai ce ni ne na zo zan yi sallah sai na manta bai kabbara harama ba ina hukuncin sallah na haka ba ɗaya bane shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya ku daina tambayan wasu abubuwa in tubda lakum tasukum in har aka gaya muku amsar wallahi ku ne za ku tafi da bakin ciki da bacin rai kaga sai nuna ce ba kowace tambaya ake yi ba to a yanzu ba a wahayi yanzu ba annabawa ba ne malaman a'a wasu ne waɗanda suka koyi ilimi suka fahimci alkur'ani da sunna su suka hau wannan kujeran malanta to duk tambayan da aka yi musu wajibi su bayani kada su koyi amma tambaya mara amfani to shi ma an ba su farawa wace laifi ba Allah sha jama'a an gani dan akwai ire-iren wannan tambayar yanzu kamar mutum yanzu ya zo ya ce akar maka Allah da Allah ina son a gaya mun wai wane ne wani mutumi wanda baban shi annabi maman shi annabi ya kanin shi annabi abokin shi annabi haba kabirin wannan shi ne ba gane ko ko kuma ana son ka ba da amsa ba ana irin wannan ba ko a ce mijinta annabi babanta annabi kanwan ubanta annabi ɗanta annabi haba to waye wannan matan dan Allah kuma in akwai ta mira ta kina na maka auren ta za ka yi ko kun gane wannan babu amfani sai yasa imamu malik wani lokacin ko fatawa aka zo aka kawo mai na wata matsala in ya gane wato wannan tambaya kawai ake son a bata mishi lokaci sai ce awa ka al'amuru al'amarin ya faru ne misali ka ji wani ya ce misali akar makalla mutum ne ya je wani gari to dama yana yawon banza sai ya je wani hotel sai ya zina da wata mata sai ya gudu sai ya sake zuwa wani gari bayan shekara ashirin sai ya sake ganin wata yarinya sai ya ce zai aura to ashe yarinyan can ne da wancan mazinaciyan ta haifa ya aura sai kuma suka yi to wannan dan yanzu me ya matsayin shi ta bana to wanda ya maka wannan tambaya ko sai ka ce a wani gari abun ya faru da je ka kawo waɗanda abun ya faru da kiya ga mai duk ran da ya kawo su to za a mai fatawa kaga ka mai da mai ba ku tanda kenan ko fata lokaci ne kawai mutane su tambaya abin da zai amfani su ina fatan jama'a gane da haka tambaya mara kan gado in ba a bayyana shi ba to abin da malam yake cewa kenan ba shine ake cewa mutum zai shiga la'ana ba an gane ko sai ya ce ah, la'annahu la yajibu alaihi bayan kaga tambaya wanda bai da kan gado ko wanda ba a bukatar shi ba wajibi bane bayani wa kad wajaba qabulu qawlihi وقال الله يتي إلا الذين تابوا سيف فإن قيل إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر المخبرون ويتواتر بهم الخبر idan wani ya ce a da zarar mutum ya koyi ilimi ya iya to kawai zai fara karantarwa ko da akwai wasu malaman da suka fishi suka fishi iya bayani irin wannan shine abin da za su ke faruwa yanzu wani matsala zai kunno kai an fahimta ko za a ji manyan malamai suna ba da fatawa a kai waɗanda kai kasan sun san matsalar a zamanance a shari'ance ba ma wani saboda tsaban neman fitina sai je ya samu wani malamin shi local champion sai ce aka ranka lawo kai ma mai zaka ce akan wannan matsalar to malamin in shi wawa ne shi ma sai ya tsoma baki ina fata amma yana da hankali sai ce malam wani ba ya faɗi kaza a kai ba sai maganar malam wani ya wadatar ba sai kai ma kayi magana ba da dama wasu mutane ne suke ainihin ingiza su sai su hau dokin ya ake cewa dokin karago aha to kai kada ka zama kana da wayo domin Allah ya tashi tambayan ka game da abubuwan da ka faɗi ranar tashi alkiyama wallahi duk waɗannan mutanen ba za su zo su kare ka ba ina fata an gane kai ne zaka zama mas'ulun akan abin da ka faɗa kaji ma har an ce ga wani wanda gashi yayi ilimin yi malantan amma a wuta zai kai Allah ka tsare yasa na ji wani malami rannan yana magana yake cewa mutane yi taka tsantsan da biyewa wawayen gari musamman wanda yanzu sun tattaru a social media ko yan comment da yan like da yan forwarding da yan wane ne aha kawai sai su ta ingiza ka ai kai ne mai faɗin gaskiya kai ne mai wane ne kai wani malam ya ce ana kwamushe wannan mai ake da aka ce yana faɗin gaskiya yanzu ba ka ƙara ganin wani a cikin iya abin da za su yi shi ne firiwa ne firiwa ne kawai <laughs> shi kenan kai za ka kwanci ki la kyauta to mu ma kawai ya ishe ka ko hmm. malam ya ce to duk wanda ya faɗi wannan haza galatun ba daidai ne a ce kowane magana kowa ya sai an ji bakin shi لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التوافق عليه ba kowa ake magana da shi ba sai wanda maganan ya zama wajibi a kansa wa man jaza min mutawatu ala al-kitman fala yakunu khabaruhu mujiban lil ta'ala a'lam mas'ala ta hudu malam yace da Allah maɗaukacin sarki yace "Ninal al-bayyinati wal huda to dalla ala anna ma kana min ghairi ja'izu a katmuhu kaga da Allah yake a bayyana shine abin da ake bukata na sanin shari'a na sanin shari'a shi yasa muka ce tambaya mai ma'ana amma duk wanda ilimi ne wanda ba wai na sanin shari'a bane ba wai na yi wato a shiriyuwa ne akan addinin Allah ba wannan ka koye shi kai ka jiyo kayanka misali ka je ka koyi ilimin physics ɗinka ko ka je ka koyi ilimin geography ko ilimin sanin a sararin samaniya ko ma'adinai to sai aka zo ana wani dumamin yanayi sai a ce to kai ma da physics ne wallahi in baka yi wa mutane bayani ba kai dan wuta ne hawa ce wannan ba ilimin sallah ne ba na sallah ba ilimin sanin abin da ya bata azumi ne a wannan ka koye kayanka in kuma ana bukata a biya ka domin kai ma biya kai je kai aka koya maka ina fata fahimta so ilimin shari'a da addini ake magana ba ilimin an yi wato a rayuwa ko makamancin haka ba Allah ya samu dace amma in ya bayyana fa ya kyauta amma muna cewa in ya koyi da shi ba Allah ya samu dace yau to eh sai ka fahimta kenan kai ko sako yake isarwa gashi kuna ji sai ya dauko wancan magana Abu Buraira yace la siyama in kana ma'a zalika khawfun musamman idan wannan maganan in kai shi to akwai barazanan ma wani matsalar za ta biyo baya fa inna zalika akidu fil kitman to anan ma dole ma kai shiru kada kada a ji bakinka saboda tsoron abin da kake ji da zai iya biyo baya wa qad taraka abu hurairah zalika hina khafa kun gani ko abu hurairah akwai wasu ilimin da ya koyi da ya ji kashi tsoron abin da zai biyo baya fa qala yace hafiztu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi'a aini yace na haddace buhu buhu guda biyu na ilimi daga manzon Allah daban-daban fa'amma a haduma fa batastuhu ɗaya daga ciki shi kuke ji kullum nake zazzage muku ce muku manzan Allah ya ce manzan Allah ya wa amma akharu amma ɗaya ilimin ya ce falau batastuhu wallahi in na kwance bakin zaren kuti a hadal bul'um ya ce wallahi a kan idanku za a zo a sa makami ko wuka a yanke makoshin nan nawa ba za a bari kwana ba saboda karatu ne wanda hankalin kowa ba zai iya daukar shi ba akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya da wannan magana abu huraira wa qala abu abdullah abu abdullah yace al-bul'um da yace za a yanke shine majra ta'am sai inda abinci ke gangarawa kaga makoshi kenan yace za a yanke shi da haka sai malam qurtubi yace qala ulama'u malaman mu suka ce wa hadha alladhi lam yabustahu ilimin nan da abu huraira yake wa ko wa khafa ala nafsi ya wa kanshi tsoron kada a hallaka shi to suka ce al Ilimomi ne da annabi ya bayanin fitintunin da za su faru da yaƙe-yaƙe da za su faru shi yasa abu huraira bai faɗe su karara ba amma ce ya rinka yin gugar zana daga cikin maganganun da aka je yana cewa yana cewa ya Allah kada ka nuna min zamanin mulkin yara ya Allah kada ka sa in kai shekara ta arba'in bayan rasuwan manzan Allah ko bayan hijirar manzan Allah addu'o'in da ya ta yi kenan ile ko a shekara ta talatin da tara ya Allah ya ɗauki rayuwar shi a shekara ta arba'in ɗin ba lokacin da aka fara samun yara ƙanana ana ta naɗa su mulki da aka lokacin aka yi ta ana ta ke yake daga lokacin aka fahimci to ashe waɗannan ne karatun da abu hurairar bai bayyana ba lalle ku Allah ya rufa mai asiri bai bayyana ba bayan tafiye shi ina fata an gane da haka malamai suka ce su ne hadisan fitintunu awil qatl ko kuma hadisan yaƙe-yaƙe da za su faru a zamanin sahabbai inna ma huwa mimma yata'allaqu bi amril fitan kaga wannan karatun suna da alaka ne da fitina ba wai batu ne na sallah ko azumi ko aikin hajji ba an gane ko wan ala a'yanil murtaddin wal munafiqin kun gani ko da kuma wasu nassoshi da annabi ya kira shi yace mai dawana dawane kada ka rinka ganin su suna shiga cikin musulmai duk munafikai ne da dawane nan gaba kana ganin su gaba gaba ko duk za su yi rida za su koma kafirci ire-iren su ne a abu rera ya ki bayyanawa wa nawi hada min ma la yata'allaqu al-bayan wani bid'a to kaga a cikin waɗannan ilmomin da bai bayyana ba wanne ne musulunci ke bukata don a san Allah babu wanne ne zai koya wa mutane ibada babu da haka irin waɗannan in ba a bayyana shi ba babu komai wallahu a'lam al matsala ta biyar da Allah yake min ba'di ma bayyanahu me ake nufi sai ce al fi bayyanahu tarji'u ila ma unzila min al-bayyinati wal huda kinayar da aka yi a nan zai koma zuwa ga abin da Allah ya saukar na ainihin shari'a da bayanai kaga zai zama a min alkitab kenan fal muradu jami'ul kutub munazzala da haka wannan zai dauki dukkan littattafan da Allah ya saukar da haka waɗanda suka koyi gaskiya a cikin addinin Yahudawa na As-taura, wanda suka koyi gaskiya a cikin addinin nasaranci na injila da waɗanda suke koyi gaskiya a cikin addinin musulunci na alkur'ani kaga duk sako ne daga Allah an fahimta ko matsala ta shida sai ce qawluhu ta'ala ulaika Allah. to da aka ce waɗannan irin mutanen Allah ya la'ane su shine yace yatabarra'u minhum wa yub'iduhum min sawadihi kaji ma'anar la'ana Allah madaukakin sarki ba shi ba irin waɗannan mutanen ma'anar la'ana kenan haka ga duk aka duk wanda aka ce Allah ya ba shi ba Allah to wannan ya ya halaka sannan yub'iduhum min sawadihi waɗannan Allah ya nesanta su daga samun ladan shi ba za su taɓa samun lada a wajen Allah kaga wanda bai samu lada ba zai samu zunubi Allah ya kyauta wannan shine ma'anan al-la'na an gane ko ai aqardu min rahma an kore su daga rahman Allah wa yaqulu lahum alaikum la'nati to irin su ne Allah yake cewa la'ana ta ta tabbata akan ku kamar yadda ya faɗi akan la'anannu Allah yake wa inna alaikum la'nati ila yawmi yau yi ba ko wa aslul la'ana ta shi to asali a larabcin haka ce al-la'ana al-ib'adu wa shi shine ka kore mutum ka nesan shi da kai irin yadda za ka ce wa mutum ba ni ba ka ba ka ba ni to ka kore shi daga kai kenan ko ba larabci sai a ce Ya yi baran baran da shi to duk wanda Allah ya irin wannan rabe hanya tsakanin shi da shi to shine la'ananne ku ga wannan babu a tsararren irin Allah ya kyauta A sabia na bakwai da Allah yake wa yal'anuhumul la'inun to su wane ne sauran waɗanda su ma ba su ci gaba da la'anan wannan irin waɗannan irin mutanen qala qatada war rabi'a al-imamu qatada da malam rabi'u suka ce al-muradu bil la'inuna al-mala'ikatu wal mu'minun waɗanda ake nufi sune mala'iku sune mu'minai kamar da yazo a cikin ayar gaba al-imam ibn atiya shi ko yace wa hadha jarin ala muktab al ai abun ma a sarari yake zantukan da suka zo sun nuna cewa mala'iku ne da mu'minai malam mujahid dan da ikrima su kuma suka ce humul hasharatu wal baha'imu yusibuhumul jadbu bi dhunubi ulama'i su alkatimina fayal'anunahum yace abinda ake nufi da alla'inun shine duk wani halitta na ƙwari da dabbobi wanda sakamakon ɓoye ilimi da wasu suke yi sai Allah ya kawo fari ya ki saukar da ruwa waɗannan dabbobin sai su shiga cikin tsanani to duk sanda suka shiga tsanani sai su rinka tsine waɗanda suka zama sababin haka su ne malaman da suka ɓoye gaskiya har Allah ya ɗauke ruwa ya ce waɗannan su ake nufi da Allah ne malam zajjaj shi ko yace as-sawabu qawlu man qala la inuna al-mala'ikatu wal mu'minun magana mafi inganci shine waɗanda suka ce Allah inuna shine mala'iku yayin wato mutane ina fata an gane to bayan wannan matsaloli da ya tattauna a ƙarƙashin ayar farko kamar yadda muka ji sai Allah yake illal ladina tabu wa aslahu amma banda waɗanda suka tuba suka gyara abin da suka bata a baya wa bayyanu suka dawo suka ci gaba da bayyana gaskiya fa ulaika atubu alaihim to irin waɗannan Allah zai gafarta musu zai musu aikin tuba misalin irin waɗannan da suka tuba akwai wani malami da yake ba da labari cewa an taɓa ɗaukar su kwangila suka je suka koyo larabci sai suka aini wato shiga ƙauyaku suka je suna riddadda musulmai suna mai da su ridda fulani a riga da maguzawa da ainihin wato waɗanda ba su san addini ba ya ce sun taɓa zuwa suka samu wani ƙauye musulmai ne masu a asalin ƙauye, da masallacinsu ya ce amma wallahi da suka yi saboda tsaban koye gaskiya suka je suna karanta musu bible amma da larabci sai sai ai qur'ani ne ba komai yace a haka suka mai da limamin gari gaba daya suka mai da shi kirista sannan duk mamun shi mabiyan shi a masallacin sai da suka mai da su kiristoci sun yi barna ba dan kankani ba suna yi su kansu sun san barna suke yi yace amma da yake Allah ya nufe shi da an yi wato shari'a daga baya sai dai nadama kai wannan abin nan fa da muke yi fa akwai ma matsala fa sai ya dawo ya tuba kamar yadda Allah yake illal ladina samu to abin da yasa na kawo wannan shine da Allah yake illal ladina tabu wa aslahu tuban da irin waɗannan za su yi ko bai wadatar ba saboda sun riga sun yi barna masu yawa da aka ce sun koma sun gyara wannan barna wannan mutumin da yake daga gaske yake yi ya ce sai ya koma wannan same ƙauyen sai je rinka nuna wa mutane abin duk da suke musu a baya wallahi karya ne kunji kunji kunji kwangila aka ɗauke su suka zo suke wannan ayi to abin da yafi bakanta mushi rai ya ce shi kuma wannan limamin sai su waɗannan kiristocin suka dafa suka je suka haɗa shi da duniya da haka duk sauran mamun suka tuba amma shi kuma suka tuba ya ce wannan abin ya yi mai bakin ciki da aka ya tare a wannan ƙauyen ya sake dawowa ya gina masallaci ya ce a nan zai zauna ya ta karantarwa wala Allah wannan ya zama kafara abin da ya yi a baya jama'a kun gane wa aslahu ko to haka da wani dan bid'a zai dawo yanzu ya tuba ya san sun karantar da mutane bid'a sun daura su akan bata to duk sai ya dawo ya nuna wa mutane barnan abin da suka yi a baya shi sa Allah ya gafarta wa Dr. Ahmad Bamba irin waɗannan su ne abin da suka yi Ya ce mun shigo mun dawo mun gane sunar manzan Allah daga baya bayan mun yi nisa a cikin gida. Ya ce wallahi a garinsu su a bid'an da suke yi sai da ya yi wusuli kun abin da ake nufi da musuli, wusuli ne irin wanda za ka ji ɗaya daga cikin ya zubi la ya yazo ya ba ke ce shi ma yanzu ya zama Allah wani ma za ku ga clip din shi na yawo wani Allah ko sun ku sun gani yace an taɓa yi musu wusuli a cikin bid'a aka ce ya zama Allah wata rana sai suka je gona suna ta noma yayi noma yayi noma ya gaji ya ce sai miƙe ya fara tunani anya zai yi Allah ya gaji kuwa wallahi ta nan Allah ya shirya da shi dan da gaskiya ya ɗauka da gaskiya ya zama Allah an ce mai ya zama Allah ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا wallahi jama'a kun ga duk abin da yake hanyar fasa ko abu ne mai sauki a hankalci a gane fasa amma ba mai sanin haka man yudlilin lahu falan da jira lahu waliyar wallahi ya ce kawai sai dawo gida ya ce wa malamin shi ba kun je na zama Allah ba ka ce eh. ya ce sai haka yi na kaji kawai ya gane shirme ne wallahi dawo ya bi sunnan manzon Allah kawai to shine da ya shiga sunna Ya ce ya gode wa Allah da Allah bai sa ya mutu akan wannan tafarkin ba ba ku ji wancan profesa da muka ce a yayi kiristanci bai dawo musulunta Ya ce shi ma da farko ya shiga hannun yan bid'a ne wallahi suka yi ta gara shi Ya ce da Allah ya fahimtar da shi kunna sai ya gane ashe da ya baro kiristanci ya shigo wannan hannun yan Ya ce ashe har lokacin bai musulunta ba ne ce Allah ya isa shekarun da ya yi dan shi ya ɗauka ya bar bata ya shigo shari'a ashe batan da yake bai gaza wancan da ya baro ba sai da ya dawo ya shiga sunna san ya gane ya dawo musulunci na gaskiya to almuhim duk wanda ya san ya taɓa yin wani bata ya kuma batar da mutane to in ya dawo in zai tuba fa sai ya je ya gyara wannan barna kuma an gane wannan kyau ku Allah ya kyauta da haka ya ce abinda ake nufi a nan illallazi na tabu sai aka ce istusniya ta'ala at Ta'idin. Allah ya cire waɗanda suka tuba daga cikin waɗanda za a la'ane su as-salihin wanda suka gyara abin da suka yi ya amalihim ga ayyukansu wa aqwalihim da maganganunsu al munibina li tawbatihim waɗanda suka jawo suka tuba tuba na gaske jama'a fahimta wala yakfi fi tauba inda ulama'ina qaulul qa'il qad tubtu kun ga magana kawai mutum ya zo ya ce to shikenan na tuba na tuba bai wadatar ba hatta ya zahara min fi sani awwal har sai an ga a aikace da gaske ya barranta daga abin da yake akai a da ya dawo ya shiru ina fata an gane kamar yadda aka samu wani dan nanaye shi ma yi ya dawo yake ya bar wannan rawan nanayen ya dawo yanzu addini kawai zai wa aiki yanzu yana ne yana ta musuluntar da maguzawa kaga yanzu wannan ma ya tuba da haka irin wa'annan yanzu ba za a zo ana zargin su cewa kai da ba dan iska ne? ba kana rawa da yan mata ba ai duk da kenan ko afa Allahu amma kala yanzu fa let's talk of present and forget about the past na fata an gani fa in kana murtaddan raja ila islam muzhiran shara'i'ahu da haka ko da mutum rige sai dawo musulunci to zai tabbata ya bayyana ayyukan musulunci da shari'o'in musulunci wa in kana min ahalin ma'afi? In da mai sabo ne zahara minhu al-amalu salih za a ga ya daina wannan saɓar sai ya dawo ya zama mutumin kirki a rinka ganin shi cikin tawagan mutanen arziki na ba ahlal fasad ya nisanci abokan barnan nan wal ahwala ya nisanci ɗabi'u na barna Allah ki kana alaiha wanda yake akai a da to a ka'ida kuma jama'a wata kuskure da ake yi ko wani kuskure da ake yi idan aka samu irin waɗannan musamman waɗanda suka zama figures a cikin barnan da suke a baya in suka dawo suka ce sun tuba to musulmai kuma saboda rashin sanin ya kamata sai kuma su ɗauko su sa'aza azata akan kujeran manyan malamai to wannan barnan bai gaza wanda kuma kuka kuka gudu ba a baya domin yanzu da ya dawo ya tuba ya ce ya dawo ya zama tsaftatacce to kamata ya koya mishi karatun tsafta domin da bai san shi ba in kuka ɗaura shi akan kujeran malanta kun ce ya zo ya karantar da musulmai me kenan abin da ya sani shine wancan barnan shine za a samu wani fasto yau ya zo ya musulunta shikenan sai a ce waye zai fara wa to ya wa'azi ya ce ne ya karanta da ku bible wanda dama shine bakan da aka ce ya baro Allah ya sa mu ko ko qur'ani zai zo ya karanta da ku to ai bai san qur'anin ba ashe kamata yi ku kai shi islamiyya sai je fara koyo alikum bil fataha a ba'um bil fataha ba abin da zai je kenan har sai ya dawo ya san musuluncin ya san karatun musuluncin to in yana da rabon malanta sai yi jama'a an gane wannan da ke ko da haka ku daina wannan gangancin ko a samu wani ra'asul bid'a ya tuba ya tuba daga bid'a ya dawo yanzu ya ce zai shiga sunna to ba za ku zo ku dauko shi ku ce zai karantar da ahlus sunna ba dan ai shi ba ahalin bane a da ahlul bid'a ne shi to bai san sunnan ba to me zai karantar da ahlus sunna idan bid'a ce to ai ba ku bukata saboda da shi bid'an yake akai ai aka ce ba ta ce ya dawo kuma yake ya su ba an gane ko sai a kiyaye wannan kuskure, Allah ya kiyaye sai yace wa in kana min ahli al-awthan kun gani ko idan da yana daga cikin waɗanda suke bautan gumaka ne janabahu to ga ya ne ya daga masu bautan gumakan wa haka za to irin haka ake gane mutum ya tuba tuba na gaske ya zahawa aksu ma kana alai har sai ya bayyana sabanin abin da da yake a kai na fata malam yace amma bayani game da yaya hakikanin yadda ake tuba sai mun je can gaba a cikin alqur'ani a cikin suratul nisa wajen fadin Allah madaukakin sarki innamat tauba na'am إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما kun ji ka'ida da Allah ya kawo wajen tuba da kuma waɗanda suke masu tuba na gaske amma sai mun je cikin suratul nisa za mu je bayani akan wannan yan uwa masu albarka gashi ba mu gama karanta masail din ba kuma lokacin namu ya kawo jiki amma da yake ba yau ne ranar rufe tafsirin ba sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu karasa waɗannan bayanai insha Allah kuma goben ne zai zama ranar da za mu ainihin wato rufe tafsirin namu insha Allah Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ƙara mana fahimta na addini da ba mu ikon fahimtar gaskiya da tsayuwa kan gaskiya da kuma bayyana gaskiya ya nuna mana bata da barna ya ba mu ikon guje ma barna da bata da kuma yin wato kare mu daga barna da bata wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am معك na'am aka samu a wurin da da a to a ka'ida a musulunci mutum baya siyar da abin da bai mallaka ba kun fahimta abin da ba mallakinka ba ne to ba ka da daman ka siyar da shi ka siri ba su kiyaye amma idan mai mallakan abin ya baka dama to kana iya siyarwa ka siri ba. ma'ana misali ni ne nake da littattafai sai na ce maka wani ga waɗannan littattafan ina siyarwa naira dubu ɗaya da ɗari biyar biyar idan ka nemo wanda zai siya to kana iya ɗora naka riban sai ka cire riban ka ni kuma ka bani kuɗi na ko kuma in ka kawo shi na siyar mishi ni kuma zan ɗauki wani abun baka to yanzu in a irin haka ne ta riba ya halarta amma me kaya bai baka dama ba sai ka je ka siyar da abin da baka mallaka ba har ka ci riba sai ka karɓi kuɗin da wannan kuɗi yanzu sai kake ka siyo kai sai ka zare wannan haramun kila ma bayan ka zare wannan sai kuma ka je ka samu mai kaya ka ce ka je gana kawo maka kwastoma shi ma ka karba wajen shi to wannan macuci ne ya cuci mai kaya ya cuci mai siya to wannan haramun Allah ka kun fahimta dan haka sai a tsaya a duba a gani irin waɗannan da suke zama a kasuwannin shin suna yi wa masu sai da kayayyaki aiki ne sananne wanda suka da yarjejeniya babu laifi domin akwai irin waɗanda za su yi wannan ta dukkan suna son su sauƙaƙa wa duka ɓangarorin ji baƙo ne ya shigo kasuwa bai san kan kasuwan ba ina ake sai da kaza bai sani ba to sai su sauƙaƙa mashi ta hanyar su nuna mashi inda zai samu abin da yake nema shi kuma wancan mai siyarwa ire-iren su suke kawo mawansu masu siyasar sauki kaga su an samu sauki ta ɓangarori biyu to in ana wannan a ta tsari babu laifi irin aikin da ejen suke yi kenan ma in ba irin wannan ba ne kawai 'yan barandani annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta irin su ne wanda annabi yake cewa haramun ne a mutum an yattari Allah menene albabil menene eh bai umane ta inda kada kuma albahi lillah alhadir liba'i mumtaz alhadir an fahimta ko sai kawai kana zaune ne baka da komai haka zai wanke kafa sai zai tsaya a bakin kasuwa ya ta gaba gaba haka yana jiran waye number one victim da zai cuta da wannan haramun Allah ya kiyaye tambaya na karshe da na mantawa za mu tun farko akwai tambaya ne da wani yayi cewa garuruwa yanzu kamar yadda muka sani ana iya samun bambancin ganin wata da daukan azumi misali waɗannan su azumi waɗannan tsauka gobe to kaga za a samu bambancin lissafi a daidai kan da wa'annan suke azumi daya to kila wa'ancan biyu suke yi da haka a lokacin da waɗancan ke yin ashirin to wa'annan na sha tara lokacin da wannan ke yin ashirin da biyar wa'annan na ashirin da hudu to mai tambayan ta yake cewa idan aka zo lailatul qadr da ake cewa amara ake ainihin wato dacewa da shi to yanzu wanda wa'annan suke maransu waɗancan suna ba mara ba kun gane tambayan shi to ya za a yi a ɗauki wannan wannan abu ne mai sauki Alimamu imamu ibnu taymiya ya bada amsan shi da wasu hadisan manzo Allah mun yi ishara a karatun mu na ramadaniyat wala Allah wasu ba sa halattan karatun akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayani cewa lailatul qadri ana samu ne fi witrin min al-ashrul awakhir darerakin mara na goman karshe da aka daren 21 shine ranar da muka yi azumi yau ashirin to an sha ruwa to an shiga daren ashirin da ɗaya. lailatul gari na iya zamowa wannan ko daren 23 yau mun yi azumi 22 mun sha ruwa to an shiga daren 23 yana iya zamowa lailatul gari ko daren 25 irin daren da muke fuskanta an jima yau ba muna 24 ba wa ana shan ruwa rana na faduwa mun shiga daren 25 so na daga cikin daren da akwai yiwuwa ta zama ita ce lailatul gari haka daren 27 in mun yi azumi 26 za mu shiga daren 27 kenan sai na ƙarshen su ran da muka yi azumi 28 za a shiga daren 29 sun ji su guda biyar to sai wani hadisin kuma ya zo hadisi ne tabbatacce shi ma yana nufin cikin na Imam Ahmad to karanta littafin maqalatul ramadaniya na malam Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr ya kawo lafazin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana samun lailatul qadr fi tis'i baqi min ramadan idan ya rage dare raki tara ramadan ya kare sai ce wa sab'in baqin ko ya rage dare bakwai wa hamsin baqin ko ya rage dare biyar to shi kuma wannan me yake nufi idan aka ce saura dare rafi tara a ainihin wato ƙari azumi azumin da za a ashirin da tara idan kuka yi minus tara daren nawa kenan daren ashirin inta an fahimta ko lissabi'in baƙi in aka ce saura bakwai in aka cire bakwai a cikin ashirin da tara azumi da za a yi daren yaushe kenan ashirin da biyu an fahimta ko daren ashirin da biyu haka in ya rage biyar sai aka cire kwanaki biyar a ashirin da tara daren ashirin da hudu kenan da aka sai ibnu mutane ya ce to ku tsaya yan uwa masu albarka kun gane rashin kadir din nan to a garin ku yana iya zamowa a daren ashirin ko daren ashirin da biyu ko daren ashirin da hudu ko da shida ko da takwas shine idan aka ce yau mun yi azumi na ainihin wato ashirin da ɗaya to daren da muka shiga ba shine da ashirin da ba ba garin ku kila shine da laitar kadir din <laughs> Allah ya sa an fahimta ka ka ya hada hadisan shi yasa ya ce daga karshe malamai hakikai sai suka tabbatar da cewa babu wani dalili da ake gane daren bi ainiha da haka dare raki guda goma kuka ji dalilin da annabi ya kwadaitar cewa duka a raya da haka kai da kake cewa kai na coge bari sai dare kin maran za ka rinka yi ko to kila ku kun samu wannan matsala ba a daren maran naku zai zo ba da haka idan daren ya zo daren da ya kwaya ɗaya ce kamar da na bai faɗi waɗanda suka dace nasu ya zama mara to zai zama daren ashirin da mara ɗin idan naku kun kuskure ganin wata to naku zai zama daren ba mara ba to kaga za ku haɗe dukanku a ranar kenan to in baka ibada ba a wannan daren da tunanin sai gobe ne mara kaga an wuce ka da haka ake raye goma duka abinda annabi ya nuna mana kenan shi yasa kuka ga manzo Allah kace kwanaki goma nan ba dare ɗaya da yake bacci ma sannan duka dare rake yake ta da iyalansa da haka kowa ya raya ta kawai duka wannan shi ne kawai magana wa alaikum assalam wa rahmatullah shi ne daga faduwar rana an shiga dare eh daga faduwar rana an shiga dare duk falalan da kake ji to ya fara tun daga lokacin gwargwado yadda rana da ke nisa gwargwado yadda falalan ke karuwa saboda falalan a tsakiyar dare da sulutun lailin akhir kwarai da gaske Allah ya samu dace dan wa masu albarka nan zamu saurara wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum